ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا Hakika waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa suka zalunci kawunansu da zamansu a kafirci, to Allah ba zai gafarta tabbatar da suka yi a kafirci ba, kuma ba zai shiryar da su ga hanyar da za ta tseratar da su daga azabar Allah ba.